domin a cikin goma na farkon watan zulhijja akwai rana layya ranar da ake fara yanka dabbobin layya ake fara yanka dabbobin hadaya ranar da tafi kowace rana girma a wajen Allah kuma rana mafi girma a cikin ranakun hajji hatta a cikin ayyamul hajji to wannan rana ta layya ranar goma ga watan zulhijja ita ce rana mafi girma kai ita ce fa yawmul hajjil akbar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ranar da ayyukan ibada ko kuma ranar da aka fi yawaita ayyukan ibada a cikin su hajji duk sauran kwanakin babu ranar hajji ko rana daga cikin ranakun hajji da aka bi yawai ta ibada kamar ranar layya ranar da ake fara yanka namomin ko dabbobin hadaya ranar da za a je a yi jifan jamratul akaba jifan ba jifan farko da za a yi domin a wannan rana za a wayi gari ne a muzdalifa kamar da muka sani kwanakin hajji dai duk basu wuce guda biyar ba yau mutarwiya rana takwas ga wata a tashi daga makka a tafi madina a tafi mina a can a kwana gari ya waye tara ga wata a tafi arfa a yi ni idan an yi ne rana ta fada a dawo musdalifa a nan za a kwana idan gari ya waye rana ta fito a yi gaba a tafi mina a yi jifan jamra ta farko daga mina jamra ta ƙarshe daga makka jamra mafi girma jamratul akaba idan an yi wannan jifa da yawa kusan fiye da rabin mahajjata za ta bi makka sai tawaful ifaba sai as-sa'i baina safa wal marwa sannan su dawo su yi yanka su yi afki duk a wannan rana ake duk da cewa ana da dama a jinkirta tawafin nan da sa'ayin nan har ma sai an gama ayyamul ayyamu mina in mutum bai samu dama ba duk da cewa ana da dama a jinkirta aski har sai gari ya waye idan ya zamanto ba a yi wato ba za a iya yanka ba duk da cewa ana da dama a jinkirta yanka har tsakanin dai cikin kwanakin mina ayi amma mafi yawan mutane na kwaɗayin ganin sun yi waɗannan ayyuka gaba ɗaya a wannan rana kenan wannan ranar ita kaɗai ranar goma ga wata za a je a yi jiba za a yi dawafi za a yi sa'ayi za a yi yanka za kuma a yi aski ayyuka biyar ake yi na ayyukan haji a wannan rana babu wata rana da ake mata wannan ayyuka a cikin ranakun ranakun ayyukan haji gaba daya kamar ta to kuma wannan rana ita ce goma ga watan zulhijja kenan tana cikin goma farko na watan zulhijja al-imam abu dawud cikin sunan ɗinsa ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna a'zamal ayami inda Allah tabaaraka wa ta'ala yawmun nahar thumma yawmul qar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle tabbas mafi girman kwanaki ko ranaku a wajen Allah mai girma ɗaukaka ita ce ranar layya yawmun nahar wanda Allah ya kira ta yawmul hajjil akbar thumma yawmul qar sa'annan yawmul qar malamai sun ce yawmul qar ita ce ranar da ke biye da yawmul nahar wato ka gare ranar sallah ba ko ka gare ranar da ake yin jifal jamratul akbar